Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum mai karanta labaran Mahmud lalu. hukumomi a jihar texas sun fara tuhumar wani matashi dan shekaru 17 da laifin kisan mutane goma mafi akasarinsu dalibai a makarantar sakandare da ke santa fe ɗaliban makarantar sun ce jami'an tsaro sun bayyana sunan ɗan bindigar a matsayin demetrius pagochis wanda shi ake zargi da buɗe wuta a makarantar ta santa fe da misalin karfe 8 na safiyar jiya juma'a gwamnan jihar ta texas greg abbott ya ce 'yan sanda sun tsinci ababen fashewa a gidan dan bindigar da kuma wata mota da aka ajiye a kusa da makarantar da aka kai harin gwamna abud ya kara da cewa maharin wanda yanzu a haka yana hannu ana tuhumarsa da laifukan kisa ya so ya kashe kansa bayan da ya kai harin amma bayan da aka kama shi ya faɗa wa 'yan sanda cewa ya kasa samun zuciyar ɗaukar ran nasa gwamnan jihar ta texas ya kuma ce an yi amfani ne da bindigogi biyu wajen kai wannan hari wato da babbar bindiga irin ta mafarauta da kuma ƙarama sama da mutane 100 suka mutu a wani hadarin jirgin saman kasar cuba jim kaɗan bayan da ya tashi daga babban filin jirgin jiragen sama da ke habana jami'ai sun ce mutum uku sun tsira daga hadarin amma kuma suna ci mawuyacin hali a asibiti kafofin yada labaran ƙasar ta cuba su rojo cewa jirgin wanda na gwamnatin ƙasar ne na shirin barin filin tashin jirage na jose mati ne a lokacin da hadarin ya auku yana kuma hanyarsa ta zuwa birnin holguin ne da ke gabashin ƙasar ta cuba wani da ya shaida lamarin ya ci jirgin wato jirgin kira boeing 737 wanda ya tsufa ya yi gaggawar dawowa filin tashin jiragen gabanin ya faɗi a wata gonar rogo in injin kaɗan bayan da ya tashi shugaban ƙasar ta cuba miguel diaz wanda ya hanzarta zuwa inda jirgin ya faɗi ya ce an kashe wutar da ta kama a cikin jirgin sannan ana ƙoƙarin ceto mutanen da ke ciki hukumomi sun ce akalla fasinjoji 104 ne a cikin jirgin da kuma matuka da masu kula da jirgin su shida waɗanda duk 'yan ƙasar mexico ne hukumar lafiya ta duniya da who ta fitar da wata sanarwa a jiya juma'a wacce ta nuna cewa binciken da aka gudanar ya gano cewa yiwuwar yaduwar cutar ebola da ta sake bulla a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na ƙara faɗaɗa a duk faɗin ƙasar wannan sanarwa ta fito ne bayan sabbin mutanen da aka samu sun kamu da cutar a wasu cibiyoyin kiwon lafiya da ke mbandaka birni mai dauke da mutane miliyan daya a arewa maso gabashin lardin equateur birnin na mbandaka na da ta zartafe kilomita 150 ne daga bikoro asalin yankin da aka fara samun bullar cutar a farkon watan nan babban daraktan hukumar ta who dr tedros adnom gabriel ya kwanta lamarin a matsayin babban abin damuwa hukumar ta lafiya ta ce tana kan tura kwararru a fannin kiwon lafiya domin sa ido a kan wannan birni tun da farko an aika da allurar yaƙi da cutar ta ebola guda dubu hudu waɗanda suka isa tun a ranar laraba da ta gabata wato a kinshasa babban birnin ƙasar ta congo ya zuwa yanzu an tabbatar da mutum arba'in da hudu da suka kamu da cutar tun bayan da aka fitar da rahoton barkewarta a makon da ya gabata inda har mutum ashirin da uku sun mutu labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a masar ɗinkin duniya ya ciciki isra'ila saboda yadda take take haƙoƙin falasɗinawa a jiya juma'a zaid ra'ad al-hussein ya faɗa a gaban taron majalisar kare haƙƙin bil'adama da aka yi na musamman cewa an saka mutane a cikin tsananin ƙangi tun daga haihuwarsu har zuwa mutuwarsu a yankin falasɗinawa da aka mamaye inda mutane miliyan 1.9 ke zaune a yankin gaza akwai yiwuwar wannan taro na musamman ya kafa wani kwamitin bincike kan tashin hankalin da ya faru a kan iyakar gaza a makon nan lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 60 kana wasu 2,700 suka jikkata kuma daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara ciki har da jaririya mai watanni takwas sai dai jakadan isra'ila a ta ce wato ya ce kafa kwamitin binciken ba zai sauya wani abu ba zanga-zanga dai ta barke ne a ranar litinin yayin da amurka ta buɗe ofishin jikadancinta a birnin kudus lamarin da ya sa masu boron suka rika yaga shingen wayar da ya raba gaza da yankin yahudawa suka rika jefa duwatsu su kuma dakarun isra'ila suka rika mayar da martani da harbin bindiga da hayaki mai sakwalla yau babbar rana ce ga yarima hari wanda shine na shida a jerin masu jiran gadon a masarautar ingila da kuma megan markle yayin da masoyan biyu ke shirye-shiryen aurensu a garin windsor da ke wajen birnin london a yau asabar Labaran duniya kenan kuka saurara. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani kukumi ne. suke mata. Lafiya jarin kowa. Mu taimakawa 'yan yaran mu taimakawa maza mata. Rigakafi an kawo. Yaro da an haife shi a kai shi ba shi bai zama barna ba. Lafiya jarin kowa. A taimakawa al'umma komai a ba su a kyauta ne. Cututtukan da suke so gabas munan a Nigeria kunji. Lafiya jarin kowa. Kamar mutane na Yobe Sitel walla shiga shawara ta ni. ka fi an kawo. Kananan hukumomi na Yobe ga shawara ta ni. Lafiya jarin kowa. Ku karɓi wannan shirin da gaske walla bai zama barna ba. su a ne ba da kwabo ɗaya ba shankin da ne yau To madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bugaji sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan yaƙi da cutar tarin fuka da masana harkar kiwon lafiya a birnin maraɗin jamhuriyar Nijar ke yi, sabili da halin ko'in kula da masu ɗauke da cutar ke yi, wacce take kai su ga hallaka. Rahotonmu na biyu zai yi mana magana ne akan matakan da gwamnati ta ce za ta ɗauka a jihar Neja akan duk wani jami'in kiwon lafiya da aka samu da laifin sayar da maganin zazzabin cizon sauro da ta samarwa al'umma. Shima ma rahotonmu na uku zai yi magana akan yadda ranar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ya gudana a jihar Bauchi. Yayin da rahotonmu na hudu zai yi mana bayanin irin fifikon da gwamnatin jihar Kano ta baiwa mata da ƙananan yara wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Rahotonmu na biyar wanda kuma shi ne na ƙarshe zai yi mana magana ne akan tazarar haihuwa da kuma irin alfanun da ke tattare da shirin. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin namu. Lafiya. kama yara ƙananan rigakafin nan akwai girma ga kafi an kawo sha'in na shegen ciwo ne ku taimaka masu ba wai ba lafiya jarin kowa gudun a yanzu ku ya rage kawai ku taimaki yara da suke hana yara tafiya polio ne an rigakafin su ake Sashin yaƙi da cutar tarin fuka na babban asibitin birnin maraɗin jamhuriyar Nijar ya shirya wani taro domin ƙara faɗakarwa a kan hatsarin cutar tarin na fuka da kuma yadda masu ɗauke da cutar za su iya kula da kansu. Sabilin halin ko in kula da waɗansu masu ɗauke da malatin TB ko babban tari ke nunawa har ta kai su ya zuwa mutuwa. sashen yaƙi da cutar tb da tsara wani kamfe a babbar asibiti da birnin maraɗi a matakin faɗakarwa da rigakafi ga mutane kwamishinan yaƙi da babban tari a cikin jiran maraɗi malam hayo amadu ya ne wata illa ce gare ta yaya ne take faruwa a jikin mutum kuma ya wani irin matakai ne ya kamata a ɗauka na yin maganin ta kuma da kare jama'a. To yanzu a nan shirin mana da kuna da alƙalin wanda su kama da cuta ta babban tari? Bara mun samu mutum dubu da ɗari da goma tara da uku. To amma bana mun samu dubu da ɗari uku da tamanin. To wai ainihin ya dona cuta ta babban tari muke jawo ta ma? Ita abin da ke jawo ta wani kwarin halitta wanda muke cema a likitance muke cema basil de coach a idanu ba a ganin su sai an sa na'ura kamar wanda bai da lahiya shine can a cikin huhu suke su yayyafa sai su sa shi tari har ya kai ga bai ya cin abinci yana masasarin ne kuma za ka kamar ya rami ko ya koma ba abinci ba ya ci ana kirarin cewa wani na iya samu wani wannan cuta eh a gaskiya ana iya a dauka lokacin da yake yin tari lokacin da kwarin wannan suke fitowa daga cikin lumfashin shi sai su shiga cikin iska mi lahiya in ya aka katar ya shaki wannan iska lokacin shi ma sai wannan kwari su shiga cikin huhun shi kuma ne ne dama suke so su girma shi ma wannan mutumin shi ma sai ya kama da wannan rashin lafiya yanzu anan jara maradi wani mataki kuka dauka na rigakafi ko da ke da shi lahi wanda ya san yana tari ya zo likita a auna a gani in yana dauke da wannan ciwo na tari sai an shi magani tunda akwai shi ana warkiya tabbas ana warkiya shine rigakafi na kirki na biyu ana ma yara shaushawa nan bcg da ake ma mutane tana kariya ita ma da da ciwon wannan tari albarkacin wannan kamfe yan malati da dama ke daukan jiya a babbar ta birnin maradi inda na ci karo da malam isufu wani matashi da ke garin bauɗe ta a kasar tasawa wani waga cuta lokacin da ta same ni akalla yanzu shekara guda ba wata daya ga ka asibiti kana samun kulawa? eh ina da samun kula daidai gwalgwado dai haka ba da matsala da irin wannan wadda zan sha ta takura min ya kake jin rayuwa yanzu e to yanzu rayuwa ta gaskiya ina dan ji da dama saboda dai ban yi da samun jikina ba da yadda nake ji da gada amma ina dan samun sauki a hankali insha Allah ka sha magani e ina sha magani yanzu wannan cuta ta babban tari na da matukar illa ya zuwa kisa 黑颜色。 Malam Hayo Amadu kwamishinan yaƙi da babban tari a cikin jiran maraɗi ya ka tsokaci ya zuwa kira. Da au da ba da magani duka gwamnati ta ɗauka a kan ta suke yin a kyauta ba a ba da ko dala mutum in je na tari in zo likita za a wani tarin shi kyauta za a ba shi magani kyauta kenan mutane su gane kan mutum ji tsoron zawa likita ko wani abokin hudaka yana tari a yi kokari a kwatanta mashi ya zo wurin likitoci a auna shi a ga in ba wannan tarin ba ne. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga maraɗi jahoriyar Nijar. Hukumomi a jihar Neja sun ɗau alwashin hukunta duk wani jami'in kiwon lafiya da aka samu da laifin sayar da maganin cutar malaria da ta samarwa al'ummar jihar in ji wakilinmu mustapha nasiru batsari gwamnatin jihar Naija a Najeriya, ta ce ta ɗauki mataki na ba sani ba sabo ga duk wani jami'in kiwon lafiya da aka samu yana sayar da maganin zazzabin cizon sauro da gwamnati ta bayar domin rabawa jama'a kyauta a jihar. Kwamishinan ma'aikatar lafiya a jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce a kan wannan matsala har sun sanya wani kwamiti da zai sanya idanu domin tabbatar da an yi maganin wannan matsala kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kwanan nan Um, mun satin manada um, supervisory uh, committee wanda mun ce za su dinga bin maganin yana kaiwa sannan an sa register mun ce duk wanda aka ba maganin a sa sunayensa sannan just um, last week mun yi meeting da masu angwanni da world health development committee namu a ward din wanda mun ce za su dinga zuwa su ma suna dubawa in za a kai magungunan yanzu sai an sanar da su cewa ga magungunan suna zuwa Dr. Mustapha Jibril ya ce a yanzu fa babbar matsalar da suke fuskanta ita ce yadda wasu ma'aikatansu da ba su da kishin ƙasa suke bigewa ga sai da magungunan da gwamnati ta bayar domin a raba wa jama'a kyauta musamman a yankunan karkara na jihar. har yanzu dai akwai matsaloli cikin matsalolin da muke samu a ƙauyuka ƙauyuka shine wani lokaci za ga magungunan nan da muka bada da ya kamata mutane suna zuwa suna ansa free sai ga wani lokaci ma'aikata suna sayar da magunguna din sannan kuma muna samun wani lokaci kuma su ma wanda ya kamata su kai magunguna din zuwa ga ƙauyukan su ma sai su bi wani hanya da su karkata da sauransu. A yanzu haka dai kwamishinan lafiyar Dr. Mustapha Jibril ya ce suna gudanar da bincike akan wasu magunguna da aka karkatar da su a kwanakin baya. kusan wata daya da ya wuce a akwai da aka samu amma ban samu report din bako ana na an setting up committee yayin yi investigating um, nasu um, sun yi dabatin um, drug din kusan na kusan dubu dari biyar amma right now suna kan committee committee na bincika yadda ya aka yi suka samu dasuwa da suka haɗa kai bayan an gama wannan bincike din wanda su duk muna da drug management um, agency da suke managing um, wannan problem din uh, muna ina jiran su kamun report din me aka gane a ciki Kwamishinan Lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril kenan yake bayyana matakan da suke ɗauka na hana sayar da magungunan zazzabin cizon sauro da aka bayar domin rabawa jama'a kyauta a jihar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Kowace ranar 25 ga watan Afrilu rana ce da aka keɓe domin ƙara himma da kuma faɗakarwa domin yaƙi da cutar malaria. Domin jin yadda ranar ta wakana a jihar Bauchi ga wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. a kowace ranar 25 ga watan hudun kowace shekara ake bikin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro sai dai a jihar bauchi ba a samu damar gangamin yaƙi da cutar ba sai a wannan mako aka yi kiran taron manema labarai shugaba mai yaƙi da cututtukan nan guda hudu wanda ya hada da zazzabin cizon sauro ta mansur mustapha dada ya ce a wannan shekaran taken eh, ranar zazzabin cizon sauro shine ready to beat malaria ma'ana shine a shirye muke don kawar da zazzabin cizon sauro together we can ma'ana shine kamar in muka hada kanmu yaƙi da zazzabin cizon sauro ba aiki ne na mutum ɗaya ba kowa dole sai ya kawo gudunmawarsa an haɗu kafin a iya yaƙar cutar zazzabin cizon sauro wannan rana da aka ware na ran 25 ga watan hudu hukumar lafiya ta duniya wato who ta ware shi tun shekarar 2007 wanda ya zo daidai da taron masu ruwa da tsaki a kan zazzabin cizon sauro na abuja da aka yi a shekarar 2000 yadda ake yaƙi da zazzabin cizon sauro a jihar bauchi abu ne wanda yake buƙatar kuɗi to akwai hanyoyi da dama wanda ake samun kuɗi wajen yaƙi da shi a ita wannan cuta a jihar bauchi na farko dai akwai gwamnatin jihar bauchi ta kan ba da kasanta wajen yaƙi da wannan cutar bayan haka akwai ƙananan hukumomi guda 20 eh, ministry of local government su ma suna ba da guduma wajen yaƙi da wannan cutar bayan haka akwai gwamnatin tarayya ta federal ministry of health department of public health su ma suna ba da gudumawansu ta hanyar yin bita da kawo kayayyaki da dai sauransu haka kuma akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen waje da na cikin gida da kuma a nan jihar bauchi muna da kungiyoyi wanda suke taimaka mana kaman eh, us president's malaria initiative kamar wani asusu ne na musamman na yaki da cutar zazzabin cizon sauro da shugaban kasar amurka ya bude lokacin barack obama aka bude wannan asusu na musamman su yana ba da tallafin ta hukumar usid usid kuma su ba wa chemonics international su kuma chemonics international shine suke taimakawa wajen siyo mana magungunan da ake rarrabawa bayan haka akwai tallafin da bankin duniya ya bayar ta eh, federal ministry of health wanda ake ce masa saving one million life shi ma yana da gudunmawa da yake bayarwa na musamman wajen yaƙi da zazzabin cizon sauro nahiyar mu ta afirka za a ga duka kusan 90 bisa ɗari na wannan wanda suke kamuwa da shi ko suke mutuwa sanadiyar wannan cutan za a ga duk matsala yana na a cikin nahiyar afirka don a nahiyar afirka kashi casa'in na matsalar tana nahiyar afirka mutanen da suke mutuwa kashi casa'in da ɗaya duka nahiyar afirka so kuka matsalan ya fi katutu ya fi girma a nahiyar afirka in kuka aka ɗauki afirkan kanta aka kasata za ga najeriya ita ce ya babba kusan ta fi kowace ƙasa yawan mutane mu yanzu ana cewa yana eh, da mutane wajen miliyan 200 so za ga yawan mutanen ku kuma yawan matsala so kusan kashi 30 na matsalan afirka yana kan najeriya so wajen kashi 25 na matsalan duniya ma yana nan a cikin najeriya a najeriya an a lissafin da aka yi kididdigan da aka yi a shekara 2015 an ga kashi 27 na yaran mu 'yan ƙasa da shekara da biyar kusan kowane lokaci suna dauke da zazzabin cizon sauro a jihar bauchi kuma an kwatanta idan aka dauki yara 'yan kasa da shekara biyar guda ɗari to zaka samu mutum ishirin suna dauke da zazzabin cizon sauro dr mansur mustapha da da kenan shugaban bakatma amina abdullahi girbo sashen hausa na muryan amurka daga bauchi a najeriya A jihar Kano ba, hukumomi sun ba da fifiko ne wajen kula da mata da ƙananan yara domin kare su daga kamuwa da cutar na zazzabin cizon sauro wato malaria in ji wakilinmu muhammad salisu rabiu sanin yadda cutar zazzabin cizon sauro ke illa ga mata da ƙananan yara ya sa gwamnatin jihar kano ke ba su fifiko wajen yaƙi da cutar ta zazzabin cizon sauro babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar kano dr bashir muhammad lawan ne ya bayyana haka Dr. Bashir Muhammad Lawan ya ce mata da ƙananan yara ba sa biyan kudi a asibitocin jihar wajen karɓar magungunan cutar zazzabin cizon sauro. Ana ba da tallafi sosai kuwa. don akwai abubuwa da yawa da suke faruwa musamman a kano akwai haɗin gwiwa da ya faru da hukumomi na lafiya akwai waɗanda ake cewa bmgf bill and melinda gates foundation da kuma dangwace sannan kuma da haɗin gwiwa ta kano Uh, jihar kano kenan gwamnatin kano akwai wata kwarya-kwaryar haɗaka da ake yi na haɗin gwiwa na samar da kuɗi domin tallafawa da kuma alkinta lafiyar al'umma musamman ma yara da kuma mata masu ciki amma dai ana duba ne ga ilahirin jihar gabaki ɗaya to a wannan ɓangaren ma akwai kaso mai tsoka wanda aka ware musamman saboda yara sannan kuma da mata masu juna biyu akalla sannan kuma banda wannan akwai wayansu hanyoyi da gwamnati take samar da kuɗi ƙarƙashin ma'aikatan lafiya domin a ga cewa an alkinta lafiyar al'umma musamman ma dai kuma har ila yau yara da kuma mata matan ma musamman masu juna biyun nan da muke magana sannan ah, wani irin abubuwa ne ake musu eh shine nake so ne bayani yanzu sannan mu gane cewar ba a bangaren zazzabin cizon sauro kaɗai abin ya tsaya ba a'a mata masu ciki wajen haihuwa akwai tagomashi da ake musu na kabakin kayan zuwa haihuwa kyauta wanda a kwanakin baya gwamna mai girma gwamna da kansa ya yi bikin kaddamar da wannan wanda aka bayar da wannan abubuwan an bawa mutane da yawa sannan banda wannan akwai bangaren cimama wanda muke kira nutrition shi ma kaga ana duba ga yara yaya ci masu take yaya kuma suke samun larura wanda ta danganci abinci shi ma gwamnati tana duba zuwa wannan banda wannan akwai ayyuka kamar kaga harkar nan ta kakkaɓe wannan cuta ta polio ita ma ana duba a wannan tsarin kai hatta kai ta kawo akwai masu larurar ah, amosanin jini dinnan masu sickle cell diseases da sauransu duk gwamnati ta fitar da abubuwa masu ah, larurar ah, ciwon siga masu hawan jini da sauransu an yi duba ta bangura da dama gwamnati ta yi gyare-gyare ta faɗaɗa asibitoci da dama ta gyara waɗansu ta samar da waɗansu sababbi musamman ma asibitoci fiye da ɗari uku aka alkinta aka kara darajar waɗansu aka faɗaɗa waɗansu da sauransu magunguna kawai an saya na kimanin biliyan hudu domin a ga cewa wayannan ɓanguren da waɗanda ma ban faɗa ba an yi abin da ya dace akan wannan Babban jami'i a ɓangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Bashir Muhammad Lawan kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, nigeria. Tazarar haihuwa tsari ne da ke baiwa mata samun damar hutawa tsakanin haihuwa zuwa haihuwa, kuma shiri ne da masana harkar kiwon lafiya suka ce, akalla yana da kyau a sami tsawon watanni 24 kafin a sake samun ciki. Sai dai alamu na nuni da cewa har yanzu ana samun matsaloli wajen fahimtar tsarin. Shin kowace hanyoyi masana harkar kiwon lafiya a jihar Jigawa ke bi domin baiwa jama'a shawarwari akan mahimmancin tsarin? Halimatu Abdullahi ta tattauna da wata ƙwararriya da ke kula da mata waɗanda ke zuwa neman shawarwari game da tazarar haihuwa. Mukan dai gaya musu cewa ga yadda abubuwan suke ga matsalolin da za su iya bayarwa mu gaya musu kuma kala-kala da wanne da wanne ne da abin da zai iya biyowa baya. Wanda ya yi masu za su zaɓa mu gaya musu ga abin da za su iya gani a kan shi su sami yarda su amince da shi kuma su je a samu biyan bukata da kwanciyar hankali. To misali kamar idan mace ta haihu mm. kin ga za ta zuba da jini wata ma aiki za a yi mata a ciro yaron amma so tari wa'yansu za ki ga kamar idan aka zo musu da maganar irin ba da tazarar haihuwa tsakanin yara sai ki ga wasu suna tunanin kamar cutar da su ake yi ta yaya kuke shawo kan irin waɗannan matan mukan shawo su ne ta yi musu bayanin illolin abin da zai iya biyo baya saboda wahalar da suka sha in suka samu wani cikin irin matsalar da za su iya shiga wanda zai fi na wanda suka shiga baya ma kamar idan mace ta haihu kinga ta zubar da jini tana buƙatar hutu mahaifar ta wahala jini jijiyoyi sun sai to yanda muka yi musu bayani cewa yana da kyau su huta mahaifar ta dawo daidai ta samu lafiya jikinta ya kwari kafin ta samu wani ciki kinga kamar wanda aka yi tiyata aka ciro bebi din to ana buƙatar ta huta na kamar shekara biyu kafin ta samu wani ciki kin ga zuwa shekara uku insha Allah ana sa ran ba mu wasu mazajen nasu sukan ba da matsala amma daga baya muna gayyatar su su zo mu wayar musu da kai dai a faffaɗa musu sai su yarda malama Jamila kenan ɗaya daga cikin jami'an da ke kulawa da matan da ke ziyartar asibitin Rashid Shakoni domin neman shawarwari game da tazarar haihuwa Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga birnin dutsen jihar Jigawa. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. gaida malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.